الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan rana ta 22 uku ga watan ramadan shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da goma sha takwas ga watan shida shekara ta 2017 miladiya na yi farin ciki matuƙa kasancewa ta wannan gari na kashiri a jihar gombe nigeria wanda tun ba yau ba shekaru da dama muna ta zirga-zirga a wannan ɗan kewaye amma kuma allah bai taba samun shigo wannan wuri ba to allah yau ya kawo mu a wannan masallaci na jama'atu da bid'a wa qamati sunna a wannan gari mai albarka muna farin cikin kasancewa tare da wannan fuskoki masu tarin albarka da shugabanni na kungiya da malamai da limamai da kuma ɗaliban ilimi kasancewa garin kashirai gari ne na yanzu ya yi suna da ilimi dole duk inda ka je a duniya in ka ambaci kashirai dole kai magana ilimi tunda akwai jami'a an kafa jami'a ta federal government a wannan gari sai na ga ya kamata na yi amfani da wannan dama na yi mana magana akan abin da ya shafi ilimi tunda dukan mu gaba ɗaya musulmi muna da tsananin buƙatar ilimi muna da tsananin larurar buƙatar ilimi a zance na zai hau wannan maudu'i kamar haka nurul ilmi wa zulumatul jahal hasken ilimi da kuma duhun jahilci hasken ilimi da kuma duhun jahilci Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani a cikin suratul zumari aya ta tara a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Allah ya fara budewa ka gaya musu ya Muhammadu shin zai zama za su zama daidai shin za a iya kwatanta masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi yanzu da masu karatu da marasa karatu ɗaya ne da ilimi da jahilci ɗaya ne a'a ba za su taɓa kawantuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Baihaqi ya fidda shi a cikin al maskal haka kuma Ibn Adi ya fidda shi a cikin al-Kamil hadisi ne wanda yake da darajar hasan annabi yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman karatu neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi a wata riwayar ta bukhari da muslim annabi cewa ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah ya nufe shi da alkhairi to zai fahimtar da shi addini nayi wannan mukaddima ne ba dan komai ba sai dan in yi mana shimfiɗa mai kyau cewa ya ku mutanen garin kashiri da Allah madaukin sarki ya zaɓe ku ya ba ku jami'a university wanda manya-manyan birane a ƙasar nan suna nema ba su samu ba sai Allah ya zo ya ɗauko muku ya jefa muku ita nan to ya kamata 'ya'yan garin ku su fi kowa cin moriyar wannan jami'ar ya kamata a cikin ku a samu likitoci da suka amfana da wannan jami'ar ya kamata a cikin ku a samu injiniyoyi da suka amfana da wannan jami'ar ya kamata a cikin ku a samu manya-manyan limamai mahaddata alkur'ani wanda za su karanta islamic studies su haskaka wannan gari su haskaka wannan jiha su haskaka wannan ƙasa saboda albarkacin wannan jami'a kada ku bari shekaru su zo su tafi ya zamanto wasu ne za su zo su amfana wanda zai zo yi tafiya mai nisa ya zo ya samu wannan karatu amma dan garin yana nan yana zaune yana tuci yana gadara ai mu a garin mu akwai university amma kuma bai taba zuwa ya je amfana ba ba ku tura yayanku ba ba ku tura iyalanku ba ba ku tura kanku ba abinda zan fi mai da hankali a sa shine ilimin addinin musulunci dan shine babban abin da ya fi damun mu kuma shine za ka ci moriyarsa duniya da lahira shi ma ilimin bokon larura ne a neme shi a irin wannan zamani don musulmi su kore wa kansu jahilci da baƙin ciki da kuttu da damuwa da tashin hankali da wulakanci da ake fuskanta a kasan nan saboda rashin ilimin bokon da bamu da shi muna ganin gurare ya kamata a tura mu mu je mu zauna mu riƙe ofisoshi amma ba za a samu ba saboda bamu da qualifications so zan rinka tafiya ina hada wancan da wannan amma dai inda nake nufi zan tafi shine ilmuddin ilimin shari'a wanda yana da muhimmanci shine babba a cikin dukkan ilmumuka sauran ilmumuka kuma suna biyo bayan shi ne ya ku yan uwana ku sani cewa ilmu shari'a shine khairu ma yutanafasu fihi shine mafi alkhairin abin da ya kamata a yi competition a yi rigengeniya wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun akan wannan masu rigingeniya su yi kokari su yi musabaka a ci lalle ilimi shine da shi ake iya gane halal da haram dan adam baya rayuwa a duniya idan bai san halal da haram ba da ilimi ne ake samun ɗauke kewa dan adam ba zai iya rayuwa ba in bai samu abin da zai ɗauke masa kewa ba al'ilmu shine as-sahibu fil khalwati abokinka da zaka kasance tare da shi ko ba kowa sai ka kwana kana mu'amala da shi ilimi kenan kana cikin ɗaki wani ya kasa yin bacci amma kai kuma kana da abin da zai ɗauke ma kewa kana research kana bincike ka shiga intanet ne kana neman wannan matsalar bincike akan kaza bincike akan kaza ilimin zamani da ilimin addini gaba ɗaya kafin ka farka sai ga bayi ta yi kenan kana da abin da zai ɗauke maka kewa a lokacin da wani yana ta birgima a gadansa ya rasa baccin ya gagara zuwa a lokacin da wani sai an yi masa allura an danna masa allura sannan sai ya yi bacci a lokacin da wani sai ya sha kwaya amma kai kuma kana da abin da zai dauke maka kewa kuma zai yi maka amfani amfani duniya ga baki ɗaya. tunani akan ilimi wato da ilimi ne mutum bawa yake zamantowa matsayin da a duniya an samu malaman da suke a tarihi bayi ne amma Allah ya daga darajar saboda ilimi da karatu sun zama kamar yaya har ma sun fi yayan daraja suka fi su suna suka fi su ɗaukaka saboda wato ilimi da ilimi ne wanda bai kai ya kawo ba zai zauna da masu mulki da sarauta yau idan baka da wannan ilimin baka isa ka zo wurin su ba amma in kana da ilimi zaka iya zama da shugaban ƙasa za ka iya zama da duk wani sarki za ka iya zama da duk wani shugaba da ka sani shi shugabancin ya kai shi wannan kujeran kai kuma karatu ilimi bincike sani shi ya kai ka za a je a ajiye ka a wurin ba ka da riga irin tasu ba ka da hula irin tasu ba ka da kaza irin nasu amma idan aka tashi magana ba za a saurari sarki ba kamar yadda za a saurari ka bayanin ka shi ake so saboda kai ne kake fitar da gwalagwalan zance wanda za a yi yuktabu bima zahabi wani abu sai ilimi Allah ya kara mana ilimi da shi ne ake samun ad-darajatul ula fi dunya wal akhirah da ilimi ne ake samun daukaka wato matsayi madaukaki a nan duniya da kuma lahira wal fikru bihi yu'dalu bis siyami tunanin ilimi bincike a ilimi malamai suka ce daidai ke da yin azumi wa mudarasatuhu bil qiyam ainihin mudarasar ilimi zauna kai karatu bude littafi kai bincike wannan daidai yake da kiyamun laili abdullahi dan abbas yake cewa da ka je ka kama sallar nafila da daddare to gwanda ka je ka bude littafi kai bincike ya fi sallan nafilan daraja allahu akbar yace saboda shi iyamun laili da zaka yi benefits din zai tsaya ne akan kai kai in ka tashi kai sallah da daddare ka amfani kanka ne kadai amma in kai binciken ilimi kai karatun qur'ani kai karatun hadisi ka haddace maganganun malamai ko wani research na ilimi na zamani da zai amfanar da al'ummarka ka ga me ya amfane ka kuma zai amfani mutane gobe da jibi da gata haka mutu kai zaman nan da nake yanzu bayanin nan da nake yi wallahi wasu ne suka hana kansu bacci suka rubuta wannan bayani na ilimi nima ma nake gaya muku kaga ashe ilimi ba shi ba abin da ya kama da ilimi a wajen daraja da ɗaukaka bihi yuta'u Allahu azza wa jalla da ilimi ne ake bin Allah me ilimi ha shine ya san Allah wanda ya san Allah wanda ya karanta wane ne Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama jahili da bai san waye Allah ba yaya ba zai iya gane yaya girman Allah ba bai san yaya matsayin Allah ba shi yasa suka yi challenging annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan abin da ya zo da shi suka ce mahaukaci ne saboda wasan san ilimi ba suka ce matsafi ne saboda wasan san ilimi ba suka ce mai neman mulki ne saboda basu san ilimi ba suka ce mai neman matsayi ne saboda bai san ilimi ba suka ce maraya ne saboda bai san ilimi ba san ilimi ba amma waɗanda suka san ilimin sai gashi yawo idan ya tofar warwaso suke yi guminsa idan ya katse kirare suke yi da shi gashinsa idan ya zo aski rububi ake ko kawa sahabbai suke yi suna karban gashin annabi ya tabarraku na bihi suna yin tabarruki da shi don neman albarka har sai da ta kai ga manzon Allah ya ware wani sahabi a cikin sahabban sai ce kaga zo talha idan zan za a yi min aski to ka zo ka tsaya duk gashin da aka yi wanzamin ka karba ka riƙe shi in an gama aski ka rarraba mutane saboda zuwa ake a cika idan annabi yana aski saboda so ake gashin sa ya fita a ɗauka saboda Allah ya bashi ilimi ya bashi annabta ya bashi daraja su waɗannan sun san darajar ilimi alaihi salatu wassalam wani bawan Allah da ya zo yau manzon Allah kafo ya cire masa jini in an yi kafo ana cire jini ne mataccen jini a jikin mutum yana gamawa a ka'ida zuwa ake a tona rami a binne shi yana gama kafan sai ya kafa kai haka ya kwankwaɗe jinin gaba ke daya annabi ya kalle shi ya murmuri ya murmushi ya ce ta wuta ba za ta taba ka ba ayo ya za a iya sha jinin annabi wuta ta taba shi Allahu akbar saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kamalarsa da ɗaukakarsa da ilimi ne ake bautawa Allah wa bihi tusalul arhamu da ilimi ne ake sada zumunci da Allah ya faɗa yake cewa ku sada zumunci sada zumunci saboda muhimmancin sada zumunci daga sunan Allah aka ɗauko silatul rahim ar-rahmanu to sai an san ilimi za a san darajarsa bi yu'rafu halal wal haramu da ilimi ne ake gane a san halal a san haram al-ilmu imamun ilimi shine liman wal amalu tabi'u aiki kuma shine mamu ilimi liman aiki kuma mamu Allah yana kimtsa ilimi a zukatan as-su'ada masu rabo wa yuhrimuhu al-ashqiya Allah yana haramta ilimi ga shakiyai wadda suke yan wuta wannan maganganun gabaki ɗaya suna cikin littafin akhlaqul ulama al ajurri Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin wannan littafi na akhlaqul ulama yace inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu Allah mai girma da daukaka sunan nakinsa sun tsarkaka yace ya zaba a cikin halitta wanda ya ga dama ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil imani ya shiryar da su da imani sun ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba sannan kuma yazo cikin sauran mu'mine ya zaɓi wasu wanda ya ga dama fatafaddala alaihim ya musu falala فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين يسند سوء القرآن يسند سوء السنة ya sanar da su fahimtar addini wa allamahum ta'wil ya sanar da su fassara alqur'ani da fassara hadisi wa faddalahum ala sa'iril mu'minina su waɗannan malamai su waɗannan almajirai masu neman ilimi su ya fifita su akan sauran mu'mine yace wa zalika fi kulli zamanin wa awan wannan yana fasancewa ne a kowane zamani a kowane lokaci yace rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi ya daga su da ilimi ya yi musu kwalliya da juriya bihim yu'rafu al-halal min al-haram da sune ake gane haram daga halal wal haqqu min al-batil da malamai da almajirai masu neman ilimi ake gane gaskiya daga bata wad darru min an-nafi' da sune in sun yi karatu sun yi bincike sun fada shine ake gane abin da yake cutarwa da mai amfanarwa wal hasanu min al-qabih da kuma sune ake gane kyakkyawan abu daga mummuna Allahu akbar duk wannan duk wanda ya shiga makaranta ta ilimi yake neman karatu to ya samu matsayi ɗaukaka dai ka same ta bari da muku wani albishir malamai suke cewa duk mutumin da ya nemi ilimi a duniya baya mutuwar kaskanci kuma ko da ba ilimin addini ba ne in dai ilimi ne to ba zai mutuwar kaskanci ba saboda kawai abin da Allah ya riga ya tabbatar masu ilimi kawai su ne masu ɗaukaka ko ka yadda ko baka yadda ba yau da gobe za ta gaya maka kudinka da ɗaukakarka da dukiyar da ka tara multimiliyoniya ne kai sai ka zo kana so za ka gina gidan da kake so jama'a su gani cewa ne yana da gida za ka gina gidan da kanka sai ka nemo masu ilimin iya gini sai ka nemo mai zane ile ce za a zana maka gidan na a naira miliyan biyar zane kawai architecture ba sai da ya je jami'a ya koyo ba zanen ya zana maka ya ce ga yadda za a yi ga daki a can ga toilet a nan ga falo a nan ga wurin shakatawa ga wurin parking din mota ga wurin kaza amma duk tarin kuɗin ka ba za ka iya wannan ba sai wani ya yi maka bayan wannan kuma sai ka nemo masu iya tono duk kuɗin ka ba za su iya baka karfin da za ka iya dukan diga ka tona ba kenan sai ka nemi mai ilimin sai ka nemo masani mesin mai zane mai gini sai ka nemo wanda iya filasta sai ka nemo waye iya hada fenti ya ce ma ya alhaji kamata ya fenti kaza a kaza kofofin fenti kaza fanka kaza yanzu ku duba yadda aka masallacin nan wani irin design ku duba fentin masallacin ku duba kofofin da aka sa sai ba da sha'awa mai kyau ilimi ne jahilci malam babu shi babu kayansa duk wanda ya rungumi jahilci ya rungumi wulakanci a rayuwa yana gaya maka wallahi al'azimu kun ganin duk da muke ɗalibai ne muna neman ilimi akwai wanda wani mai ilimin da za ga sana'arsa ana ganin ba ta daraja amma ya fi mu misali mai taunan shadda ko mai kwashi kashi a karmakumullah duk yadda muke a nan gurin in mutum ya je cika shaddarsa ya cika masansa ya cika wurin tsugunansa ba yadda zai sai dai tagumi yana jiran mai mai kwashe kashi ya zo ya ce ai ga yadda za a yi ka biya kuɗi maka ashe akwai abin da kake da deficiency a kansa to rayuwa dole sai ka bukaci mai ilimi yanzu maganar nan da nake gani da ni da ku wataƙila daga nan zuwa shekara ɗari ko mutum ɗaya babu a cikin mu wataƙila ko ku yadda ko ba ku yadda ko kuna so ko ba ku so ko kun shirya ko ba ku shirya ba amma ga wani abu nan ana ɗaukan hoto in aka je aka taskace shi aka ajiye shi bayan shekara ɗarin nan aka sa sai a ganku da idan ku kuna zazzara ido kuna dariya ni ma a gane da karsashi na a lokacin na daɗe a cikin kabari wannan sautin nawa da ake faɗa in Allah ya sa da daga nan zuwa shekara ɗari idan an taskace shi an ajiye shi sai kuma kaga an zo an same shi waɗanda suke sai su zo mai su amfana misali shek abokar Mahmud Gome da yawa a cikin ku Allah masa rahama da yawa a cikinku ba su taba ganin shi ba labarin sa suke ji amma yau da za a zo a kunna mana muryarsa nan watakila wani kasar din nasa ma sai ka ji kafi shi jin kiliya sama da ta da kake ji saboda mai ilimi an yi documentin ɗinsa an taskace shi an gyara shi an kiyaye shi da ba a yi ba haka to ya za a same shi ashe ilimi jari ne ya koyan uwana ilimi wato sanin sa amfani ne shi yasa kun na gaya muku ko na duniya ne yana da amfani yanzu wani yana zaune yana gida abinsa ya yi brok ba da abin da zai ci ba da abin da zai sha amma ya iya gyaran wuta electrician ya je jami'a ya karanto wannan bangaren sai a zo a kira shi a bashi aikin da zai iya samun dubu ɗari da hamsin ya zo ma sai ya yi yanga ma ya ji kwana biyu zai gama a cike mai 150,000 wanda watakila wani mai aikin albashi sai ya yi wata goma sha biyar ya karɓi wannan ko ba ka bane duk wata yana karɓan dubu goma amma kaga wannan saboda iliminsa da karatunsa da yi a rana ɗaya kwana biyu ya samu aikin abinda mai wani zai wata goma sha biyar yana karba wani abu sai ilimi zi'ab ibn sa'ad ali hamdan al-ghamidi yana cewa sammai da kasai ga baki ɗayansu as-samawati wal ard ma kamata illa bil ilmi sammai da kasai gaba ɗayansu wallahi ba su tsaya ba sai da ilimi tsabar tsagwaran ilimin Allah ne kawai ya yi aiki da ilimi ya kafar da saman nan ya yi aiki da ilimi ya kafar da ƙasar nan yanzu wannan ƙasar ɗaya biyu uku hudu biyar har guda bakwai ne a can ƙarshen ƙasar akwai wutar jahannama da sauran ce. yanzu wannan sama ɗaya biyu uku hudu har guda bakwai a can ƙarshe akwai aljanna a saman saman komai da komai akwai wani ruwa a saman ruwan kuma akwai al'arshin Allah gadon mulkin Allah babu kowa kuma sama da Allah amma abin mamaki Allah Ta baraka wata ala ya faɗa ya ce ya yi samman nan guda bakwai gaba ɗaya babu fila ko ɗaya rafa'a ce bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya daga waɗannan sammai babu fila amma injiniyan mu na duniya da zai mana masallacin nan dole sai da fila ya sa fila a can duk an din akwai fila kofofin nan duk akwai fila ba yanda za a yi ka zo ka rike faranti haka kawai baka ta wani abu ya rike shi ba wannan fankan gata nan dole akwai abin da ya rike ta dan Allah ba ilimi bane wannan saman nan babu wani dakin da aka yi wani karfe ko wani itace kawai Allahu akbar tsabar karfin mulkin Allah ne kawai yayi aiki da ilimi kawai ya tsaye da su yanzu wannan saman a cikinku akwai wanda ya taba karantawa da wani sanadari aka yi ta da roba aka yi ta da ƙasa aka yi ta ciyawa ne silin ɗin garin ku ne ko pop ne irin na masallacin ku. da me aka yi sama amma kuma tana da ƙofa manzo Allah ya faɗa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi sai da aka je aka kwankwasa ƙofa kuma aka buɗe amma waye sai ya ce maka da me aka yi mala in ba ilimi ba ruwa ne fa na sama yake zubo mana mu mun dauka daga sama ne ashe shi kansa ruwan saman nan inda zaka hau jirgi akwai inda zaka iya kure shi ma za ka shiga kai sama kai sama sai ka kure ka bar ruwan a ƙasa saman kuma kana nan kana tafiya cikin iska to shi yasa yake cewa sama da ƙasa gaba ɗaya ba su tsaya ba sai da ilimi yace ba aiko annabawa da manzanni ba sai da ilimi kai wa ma ursil wa ma unzilatil kutub ba a saukar da littattafai ba wa ma fuddila islamu ala ghairihi illa bihi ba a fifita musulunci addinin musulunci akan sauran addini ba wallahi sai da ilimi addinin musulunci yayi fice ne ya fi sauran addinai ya fi kiristanci ya fi yahudanci saboda ilimi wa fawqa zalika sama da haka kuma ma ubidallah wala urifal imanu min al-kufri illa bihi ba a taba bautawa Allah ba sannan ba a taba gane bambanci tsakanin musulunci da kafirci ba sai da ilimi akramakallah ta makaranta a ɗauki jaka a tafi karatu ba a wulakanta duk wanda ilimi ba zai tozarta ba da mutuncinsa zai mutu wallahi ko bai da imani ƙwarai da gaske ah, yanzu misalin ga turawa ai bayan ba musulunci suke yi ba amma ku duba kasashensu kai in ba ma kayan karfin imani ba sai ka ce kamar ma sun fi musu a zuwa duniya amma mu mun san kyalkyalin duniya ne na banza ne mai karewa ne iya duniyar za su ci amma da ilimi ka kalli america a baka hoton america a baka hoton ingila a baka hoton kasashen nan well developed countries din nan abba ka ga yadda suka kera garurukan su da me suka yi da jahilci ilimi suna cikin ni'imar suke mutuwa saboda ilimi sun nemi ilimin na zamanin shi ba Allah fa idan ka tsaya kai abu fa taimakon ka yake amma a kiyama zai maka hisabi ku ji da kyau da babban baki da wasali so Allah ya girmama mu Allah ya mutunta mu Allah ya karrama mu dan me zamu dauki gaskanci? yanzu na a garin nan duk yanda ka kai da kuɗi da shahara da isa da kambama kana hawa mota ta miliyan kaza kana zuwa a hanya sai ta fara jakin tututum tututu ta fara atishawa ya za ka yi dole sauka za ka yi kai waya a kawo maka wata motar ka ce ina makaniki jahili ne zai gyara ta in aikin banza ne kai din ka je ka duguna ka gyara mana ai ba zai yi ba ashe ilimi yana da amfani ya koyan uwana abu dardai Allah ya yarda da shi sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya rawaito kamar yadda Imam Ahmad da Ibn Majah da Abu Dawud suka rawaito hadisin manzo Allah yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi wata hanya da yake neman ilimi a cikin ta in dai ka bi hanya don Allah ku lura da hadisin nan duk wanda ya bi wata hanya yake neman ilimi a cikin wannan hanyar kaga annabi cewa ya ilimi kaga ilimi ashe albarka ne sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna annabi ya ce Allah zai sauƙaƙa masa hanya har zuwa gidan aljanna wa innal mala'ikata kaga mala'iku la tadau ajnihataha li talibi ilmi ridan bima yasna'u mala'ikun Allah suna shimfida fukafukansu haka suna yin lema wa duk wani ɗalibin ilimi mai neman karatu inda zai je duka mala'iku suna mai inuwa saboda tsabar sun yarda da aikin da yake yi wa inna la'alima shi malami mai neman karatu mai karantarwa Allahu akbar la lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma yace wallahi malami ko annabi yace malami ko mai karantar da mutane ko wannan aiki mai albarka mai alheri ya ce duk abin da ka sani a duniya yana neman masa gafara halittun sama suna neman masa gafara halittun ƙasa suna neman masa gafara malam me ya wuce wannan daraja ya ce har kifi a cikin ruwa yana yi wa malami istighfari bayan istighfarin da kake yi nan a masallaci ko a gidanka ko a ɗakin mataka in dai kana karantar da mutane addini da gaskiya da ikhlasi don Allah ba don neman duniya ba kana yi ne don ka taimaki mutane cikin abin da Allah ya sanar da kai to abin da ke cikin sammai gaba ɗaya yana maka istighfari abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya yana maka istighfari da ba dan aqidar ahlu sunna an hana mu bude baki mu ce wani dan aljanna bane da sai mu ce malam wani malam wani dan aljanna ne amma ba a faɗa saboda abu ne wanda yake na gaibu Allahu a'lamu ya ku samari matasa yanzu akwai abin da ya wuce irin ku ne mai ilimi yanzu me yasa ɗaliban me yasa ƴaƴan mu san ba su san darajar ilimi saboda ba a koya musu darajar ilimi ba ko kuma an nuna musu a zamanance ilimin addinin ci baya ne ga malaman qur'ani ana da su amma makarantun qur'ani ina yara masu da qur'ani ƴaƴan mu sai dai ka gan suna cika a filin kwallo in yamma ta yi yanzu nan da al'asar wasu suna can sanin cincirundo ba amma ya ta sa'aluna ba sabbi su marabbika lala Allah ya ji kan wallaili idza shada wash shamsi babu yanzu idan da muna ga ya'yanmu cewa duk wanda ya ilimin addini zo yake karantar da mutane komai yana neman masa istighfari dan Allah ba za su himmatu ba amma zamani da turawa da tsarin rayuwa ya sa an yi abinda bature ke cewa brain wash an wanke kwakwalan mu duk an nuna mana kaskanci yana cikin wannan yanzu a jami'a yaro in yazo yana karanta islamic studies cewa ake tsangayar almajirai islamic studies cewa ake an tafi tsangayar almajirai an nuna wa yara cewa wannan karatun bai da wani daraja wani yaro ya zo zai je karatu wata ƙasa ya ce wa babansa a taimaka masa da kuɗin biza ya samu admission ya ce me za ka karanta sai yaron nan ya ce zan je in karanta islamic studies ya ce kai ka raba da islamic islamic din nan in za ka je kai karatu ka je kai karatu ka je ga sciences ga ga technology ga wane ne ga wane ne ya ce ba zan biya ma wani kuɗin biza islamic din me wani malamin sakandare ya je yana ba wa yara shawara a makaranta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wani ya ce arabiya zai ce kai ka rabu da arabiya ne ya ce ka duba duk malaman arabiya a garin ku ya suke su suka fi kowa talauci don Allah ka duba yadda ake lalata tunanin 'ya'yanmu ana nuna cewa wai in kayi islamic studies daga gida sai masallaci to Allah ya albarka a rayuwar da ta tsaye da kai da gida da masallaci tunda bata kai ka daji ba hasbunallahu wa ni'mal wakil to idan wancan ya gaya maka wannan wanda ƙarya ne ba haka bane ba ƙarya ne ba haka bane wallahi malam karanta islamic studies ɗaukaka ne karanta islamic studies mutunci ne kuma ilimi ne mai daraja wallahi tallahi sauran ilmomin ba su fi shi ba amma an rakana a waɗancan saboda roman duniya duniyar ake nema ita ake so ina matanmu yau za ka ga duk malamai da za ka ji suna yawo suna da'awa suna wa'azi amma ka rufe ido ka nemi wace ce gogaggiyar mace da ta karanta ilimin addini da za a yi zo a tara mata mata ɗari ta yi musu wa'azi babu saboda ba sa yi ba sa yi dole sai mun gyara wannan tafiyar dole sai mun gyara wannan tunani kuma dole ne gwamnati ta daga darajar malaman islamic studies malaman addini dole ne gwamnati ta daga darajar limamai ta daga darajar malamai masu da'awa idan wanda zai zo yana sharan bakin titi an dauke shi da certificate ɗinsa yana share titi ana biyan sa albashi dubu goma biyar dubu ashirin ya kamata a ce an bar limaman juma'a ba su da albashi ba amma san da su ba are they not benefiting community ba taimakon community suke yi ba mai shara ana ce mutane yake taimaka na gyara hanya shi yana da albashi amma local government ba ta iya biyan albashin malaman da suke limanci masallatan juma'a kadai ba ban cika salawat ba babu su ba a san da su ba babu labarin su wannan ta sa mu suke wayan gari su kyamace harkar duk wanda ya kuskure ya zama malami he will just stay on his own zai je rayu ne wani son ka je kai buge-bugen duka da make-maken ka ashe ya kamata gwamnatocinmu da shugabanninmu su san darajar masu ilimi yanzu mutumin da ya haddace qur'ani yake da babbar makaranta a gari yana karantarwa bai kamata a yi affiliating makarantarsa da makarantun gwamnati a rinka ɗaukan nauyin malaman su ana biyan su albashi ba idan ma primary school da secondary school suna taimakon mutane ne ake biyan su shi kuma wannan da yake karantar da yaya yake haddatar su qur'ani ba taimakon mutane yake ba ina faɗin wannan ne saboda ku matasa ne galibin ku in zo kila wani zai zama gwamna wani zai zama shugaban ƙasa ya kamata ku yaye mana wannan bakin cikin da muke fama da shi a jihohin namu totally dominating ne namu namu ne ba na wani ba a ce ilimin addini bai da kima bai da daraja ko malamin arabi aka zo ɗauka a firamare ko sakandare sai ka ga sai a je a nemo wani gajiyayyen tsoho ta'abani galbani sai za a ce ba zo ka rinka karanta musu islamic to sai zo shi kansa yana cikin yunwa yana cikin talauci kuma karatun tun tsohon karatu ne na da neman masara da neman tattasai da tumatir ya gajiyar da shi shi za a ɗauka a sashi kuma in sun zo tsayar da suke yi period ɗin arabic da islamic sai su ne a ƙarshe lokacin yara sun gama gajiya suna allah allah za su tafi gida sai a sa wannan period ɗin a ƙarshe ku lura da wannan first period za ga ko dai ko english ko science sun mana dabara malam sun yaƙe mu a gidajenmu amma ba mu gane ba to yaya yaro zai yi ƙoƙari ya yi tunanin bari ya zama irin wani an zo a wata makaranta ana cewa ɗalibai kowa ya zaba irin wani malami yake so wannan ya zaba malamin sayin saboda yana zanzaro ya zanzare ya zo ya tsaya a gaban ajiya. ya fesa turare yana turanci wannan ya zaba malamin mathematics wannan ya zaba malamin geography wannan ya zaba malamin civic education malamin arabiya ba wanda ya zaɓe shi saboda me a yanayin da yake zuwa shi kansa yana zuwa babu wankakken riga sai zo riga daban wando daban wani lokacin ya zama ba hula Ga shi kuma shine discipline master shine mai dukan yara wallahi haka ake galiba in banda yanzu da aka gane aka caccanja ba yawanci za ga a makarantu malamin da ke discipline master mai dukan yara in sun yi laifi sai a ba malamin islami ko malamin arabiya ka san me hikimar wallahi malam taktis shiryawa suka yi malam saboda alƙalli a sa yara su kishi shine mai dukan yara yaushe za su sha'awar darasin sa duka wannan ku rike shi a tsarabar hanya ne ku gane illar da aka yi mana a gidajen mu fargaba a babin ilimin Allah ya ganar da mu Ali bin Abi Talib yake cewa um, yana yana yana yana wanda ke kafin wannan malami ya ci gaba da cewa shi ilimi manzo Allah yana cewa shi ilimi Allah ya fifita mai ilimi akan komai yace wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala al kawakib mai ilimi falalarsa akan mai yin bauta babu ilimi yace wallahi kamar fifikon wato wata ne akan sauran taurari duk ranar da Allah ya sa wata ya fito daren sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai ka daga kai ka gani ka kalli taurarin da suke gefensa the difference is clear watan ya fi haske to annabi ya ce malami a cikin al'umma malami in ka hada shi da mai yin bauta mai zuwa masallaci kawai dan ya ga ana yi iyaye da kakanni falalarsa to daidai yake da wannan watan da taurari ka san wani tauraron sai ka daɗa dubawa sosai ma za ka hango shi amma wata fa a fili yake to malami kenan haka manzo Allah ya ce wa innal ulama warasatul anbiya kaga malamai su ne magada annabawa Allahu akbar babu wani dan adam da ya kai annabi daraja a duniya kwata kwata amma malaman wannan zamani malaman da suka ɗauki riga ta karantar da mutane su ne magada annabawa kamar yanzu Allah baya baya turo annabawa amma yana da wakilan annabawa ya dasa su aikin annabawa suke shi yasa ake so malami yayi hakuri yayi wannan aikin na Allah ne dan ba wani annabin da aka ce ya zo yana karantar da mutane kuma ya mai da harkar neman dukiya malamai a yi haƙuri a yi aikin nan kada mutum ya juyar da abin ya zama 'yan siyasa sun sa ka aljihunsu suna sarrafa ka malami ya wayi gari yana tallan jam'iyya a masallacinsa wal iyadu billah a kama malami da rawani yana dandala ƙuri'a ta ƙarya ha yana danna yana zaɓen wani yana zaɓen me kai ka me ya kai ka kai wa'azi wa mutane a masallaci ka ce ku je ku zaɓi mutumin kirki duk inda mutumin kirki yake ba ku da jam'iyya ko ina ne in dai mutumin kirki ne ku zaɓe shi kurin amma a zo a dauke ka aka maka Allah a ja ka gida a kai ka wani gurin ma a masallaci ne ma aka nuna da mambari da komai arna suke kai mana dariya a kasan nan to kaga malami ya sauka daga layin annabawa kada malami ya yadda ya shiga wurin kaskanci da tozarta duk wani taro da ake na sabon Allah kada ganka a ciki ko da sun gayyace ka ce kai baka zuwa dan ku ba wurin ka ba dan kai magajin annabi ne magajin annabi kuma yana zuwa ne da sifa ta kwarai ya karantar da mutane gaskiya kuma dole kai hakuri mala'ika jibrilu da mika'ilu da suka je gurin annabi ludu za su halakar da mutanensa da suka je ba su same shi a gida ba wallahi gona suka same shi malam gona yana saran itace da zai kawo wa iyalinsa haka imamul bagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa a gona suka samu annabi lutu bayan ya gama saran itacen a matsayin sana na annabin Allah ya daura wannan itacen ya sa a gadon bayan sa ya dauko ya taho suka taho da bakin yana ba su hakuri ya tashi ko ya hakuri ni kam Allah ya jarabe da mutanen banza mutane na yan luwadi ne masu neman maza ne suna ganin waɗannan mala'ikun a sifar mutane sun yi kwalliya da ado samari matasa sai suna ta haka suna ta hadiya kamar irin mutum ya ga abun kwaɗayi mayu ya ka mana baki ne yau yana cewa ku yi haƙuri ni dai Allah ya jarabe da mugan mutane a nan abin da nake so na ce da ku ashe malami yana neman na kansa yanda kowa zai je noma ka je ka yi noman ka tunda ba su iya ware ma albashi ba a masallacin ka san sharrin bahaushe ba fulatani muna a ƙasar hausa ka zama malami alheri ne a gare ka kai amma it's not easy ka rayu a cikin ka, idan ka zo miskini ba ka da shi gaisuwa idan ka daga a wani guri wallahi ba za su amsa ba wani bawan Allah talaka ne miskini ya zo wani FC wata majalisa yana assalamu alaikum suka yi banza da shi assalamu alaikum wai shi ustaz ne ya je ya karanto falalar sallama suka yi banza da shi ya ƙara sallama sai wani ya ce da Allah malam an ji me da Allah me kake so wani alhaji mai dan kuɗi mai hali mai maiko ya zo da motarsa bai yi sallama ba sai suka fara wa alaikum salam wa alaikum salam kaga ba kai wato talauci mutum ne baki mai gizo da toro da tozo da annakiya ba a son talauci kaga wancan ko sallamar bai yi ba fa ana cewa wa alaikum salam talaka miskini mabukaci duk wanda ya bari Allah ya bashi ilimi ya wulakantar da kansa ya je karkashin wasu don su bashi ya ce ya sha ko yana musu ƙarar murmurya ya zubar da darajar da Allah ya bashi ka rike talaucinka amma ka zama very calm sana'a kake aikin gwamnati kake noma kake yi wane ne ba a hana ba in mutum ya ɗauko ya baka baka roƙe shi baka karba annabi ya ce alheri ne Allah ya baka kar ka da shi alheri amma ka je kana yi wa wani ƙaramar murya wanda bai kai ya kawo ba shi kansa fa mabukaci ne wallahi bai sai wadatar da kanshi ba ballantana ya zo ya wadatar da kai ina gaya muku wannan ɗaliban ilimi ne saboda gaba kar mutum ya zo ya shigo wannan harkar ya mai da ita ita ce shagonsa yawwa dan wasu suna shiga harkar sai su mai da ita ita ce shago da ya zama alaran ma sai ya zama maroki ba ka da bambanci da mai bambadanci fa akar makalla ba inda aka ce idan ka zo kai ilimi ka zo kana roƙon mutane ali bin abi talib manzo Allah yake cewa annaba ba su bar dinari ko dirhami ba inna ma warasul ilma faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir ilimi suka bar gado ya koyan uwana duk wanda yake so ya gadi annabawa to ya je makaranta ya karatu annasu fi jihati tamthili akfa'u abuhum adamu wal ummu hawa'u nafsun ka nafsin wa arwahun mushakilatun wa a'zamun wa a'zamun khuliqat fihim wa a'da'u فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقد وقدركم لامرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء علي بن أبي طالب يكي فتاكي شوى كاغا متاني الله تبارك وتعالى يا يسو yi su رايو كاني rayuka ne الله daban يسو ya Allah ya halicce su da gabbai idan har suna da wani asalin da za su yi alfahari da shi shi dan adam su mutane asalin da za su yi alfahari shine fattini wal ma'u tabo ne da ruwa duk tsiyarka duk inda ka kai karshen ka me kasa kamar yadda ka san karshen alewa kasa ko an cinye ta an shanye ta za a zo a yi kashinta a yi fitsarinta منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى to asalin mu daman dai ruwa ne da taɓo? kowa ya ajiye girman kansa yace ma abuta ilimi to su suke fifiko a cikin yan ruwan nan da tabo wanda yake babba a cikin ku shine mai ilimi dan su malamai alal huda liman istahda adillau su ne masu shiryar da wanda ya nemi shirya kuma kowane mutum da ka sani matsayinsa yana bayyana ne a cikin al'umma in ya iya abin in ya iya bayani akan abin da ya kware a kansa walil rijali alal af'ali asma'u mutane kuma suna da sunanaki daban-daban dangane da ainihin wato ayyuka imamu zuhuri Allah masa rama yake cewa al-ilmu zakarun kaga shi ilimi fa namiji ne yuhibbuhu dhukuru rijali wanda suke son ilimi mazaje a cikin mazajen ma mazajen mazaje su suke son ilimi wa yakrahuhu mu'annisuhum mata masu kasala mata a cikin maza su ne suke kyamata ilimi barin da fasa bakin zancen imamu zahabi ya ce ilimi ba wani abu ne na wasa ba shi ilimi shi kansa da Allah ya yi shi namiji ne ko mace ce daga cin ilimi ka san namiji ne yace to masu son ilimi a cikin mutane ba mazan kaɗai ba mazan maza wato waɗanda suke maza ne na haƙiƙa to su suke neman ilimi a duniya jahilci kuwa mata a cikin mazan ba wai mata take nufi can ba a cikin maza akwai mata wanda yake kamar mace ne aiki to su ne suke ainihin wato kyamar ilimi imamul ajurri ya ce tab ilimi shine gadon annabawa ilimi shine farin cikin waliyan Allah da ilimi ne kake samun kifi yana cikin ruwa ita maka istighfar kamar yadda hadisi ya faɗa yace al-ilmu warasatul anbiya wa qurratu a'yunil awliya qurratu aynil awliya الهيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضأ والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالستهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون يذكرون الغافلة ويعلمون الجاهلة لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة haka ya faɗa a cikin akhlaqul ulama ya yabi malamai masu ilimi da ilmantar da mutane zama da su yace su waɗannan dai mala'ikun Allah da kansu ne musu inuwa yace bayan annabawa da manzannin Allah sun yi ceto a kiyama masu ilimi su suke zuwa su ceci mutane a filin tashin kiyama a karmakallah mai ilimi zama da masu ilimi ana samun hikima duk wanda yake yawan zama a makaranta to za ga yana da basira an very sorry to sai ku lura a cikin mutanen mu da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba mu'amalar su ma daban ne kar ma ku je nesa abokin ka wancan ya je makaranta ya je islamiyya ya je makaranta boko za ga yana da nutsuwa in ya zo magana kuma yana da tsari a rayuwarsa wani kuma za ga bai je makaranta ba to in ya tsaya ya tafka shirme sai a ce a ba mamaki ai bai taɓa zuwa makaranta ba ashe da ilimi mutum yake samun seti ko mutum ya zo da wani hayaki to a makarantar nan za a yayyafa masa ruwa wannan hayakin ya mutu saboda tsabar karatun zai saita masa rayuwarsa to idan mutum bai da karatu to sai ya zo a cikin mutane ya ta shirme yanzu duk wanda ya je makaranta zai ga wasu abubuwa da ake sai ga shi ba zai ba yana ga kaskanci ne ci baya ne to shi yasa hatta zama da masu ilimi sai ka samu hikima yanzu ɗalibin ilimin da yake yawan zuwa masallaci yana sauraron wa'azi yana jin karatu yana jin hudubobi to maganganunsa ma za ga akwai tsarki idan ya zo magana za ga akwai tsari ko jawabi aka bashi a cikin mutane aka ce zo ya jawabi to ba za ka haɗa jawabinsa da wanda baya zuwa makaranta ba wallahi shi sa wannan magana ta imamul ajurri magana ce ta gaskiya kwarai kwarai da gaske yace da ilimin da aikin malamai ne gafalallu suke tsorata masu barna in sun ga malamai masu addini sai ga sun shiga taitayinsu ya ce masu ilimi sun fi masu yawan bauta fa duk wanda yake zuwa masallaci ko yana sallah a gida baya zuwa makaranta fa bauta ne abidin sunansa ba a yi wa Allah bauta da jahilci sai an je an gane ba zai taɓa yiwa ba dan tsabar son mota kawai ka je kawo mota ba a taba zuwa aka koya maka ba a loda maka tirela a ce a zuba maka shanu da mutane a kai ka je kai su inugu saboda tsabar kana sha'awar ka tuka mota wa zai shiga ba wanda zai shiga Ya ce malamai sun fi masu gudun duniya daraja rayuwar malamai ganima ne mutuwar malamai musiba ne su ne masu fadakar da gafalallu su ne masu karantar da jahilai su fa ba a tsammanta musu mummunan abu malami dai ba a fiye tsammanin wani sharri zai same shi ba kawai kwanciya ake a bacci an san wane yana karkashin kulawar Allah insha Allah Allahu akbar abin da zai amfani ɗalibin ilimi a rayuwa mai neman ilimi shine ya haɗa abubuwa kamar haka na farko dai dole ne ya zama kana da alaka da wani malami a rayuwarka kada ka yadda kana musulmi a tambaye ka a wani wuri a ce waye malaminka ka ce baka da malami kun ga rashin malaman nan shi ya jefa mu halin da da yawa daga cikin matasan mu suka fada a ƙasar nan suka zo suna ta kashe mutane saboda mutum zai wayi gari bai da wani malamin da yake cire shi ko kare yayi kawai musulmi ne yana ganin zai iya yin addini on his own da zai yi ba idan annabi kansa duk matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa sai da aka liƙa shi da mala'ika jibrilu yana ɗauko wahayi ya bashi ni da kai ya kamata mu zauna a gari ba mu da wani malami ba ka da wani limamin da kake zama kake sauraron hudubarsa da karatunsa ba ka da wani malamin da kake zuwa kake sa littafin kana daukan karatu a wajensa ba ka da wani malami naka da kana yawan sauraron wa'azinsa kana da lambar wayarsa ko wani abu ya rikice maka kira shi ka tambaye shi a tambaye ka waye malamin ka ba ka da shi amma kana da majalisa ai kana da FCI ai kana da wurin zama kana da budurwa kana zuwa wurin hira ai kana da filin ball ai kana da yan bol da ka sani a duniya kana son su kana yin su kana lika hotunan su a mashin ɗinka da motarka da gidanku da wayar sauransu to kuskure ne mutum musulmi ya zauna bai da malami ku rike wannan is very important abu na biyu dole ne mutum in yana so ya bi wannan hanya ta ilimi to ya zama yana yawan research da bincike wata wasu fil mutala'a yawan hana ido bacci da bincike kuma ina magana akan wannan har ɗaliban boko ina gaya muku wallahi ko abokan wanda baya karatu bai kai labari mai yawan research shine za ga ya samu ɗaukaka ko a jami'a ne malamin da yake yawan research yana rubutu yana conferences yana rubuta littafi ya fi samun ɗaukaka albashinsa ya fi girma ya fi samun promotion saboda yana bincike yana rubutu ko a jami'a a karatun bokon ɗalibin da yake yawan bincike yana hana idansa bacci to shi ya fi samun cin ribar bokon ma ba mutum kawai zai wanke riga yana sa matsatsan wando kawai kana jiran jarabawa sai ka wani aski kamar kafiri kana tsammanin za ka zo ka zama wani ba za ka zama komai ba tunda baka karatu a bincike din nan da shi ne ake gane matsalolin da suka shiga cikin duhu kwarai da gaske kuma dole ne ɗalibi ya zama yana da ulul himma himma madaukakiya ina maganar nan kai tsaye gaba ɗaya kuma nake nufi kowa da shi nake anan ku je yadda malamai magabata suke yi a wajen neman ilimi tunda muna magana ne akan ilimi sai mu gane matsayin mu mu a yanzu da matsayin su na da sannan abin da muke mafarkin muna so za mu samu shin za mu same shi ko ba za mu samu ba barin gaya muku wani abu kafin faɗa abin da zan faɗa da Allah duk wanda yake da wani dama a cikin ku yana iya yi da Allah ya browsing how many professors we have in Nigeria how many number which number of professors do we have in Nigeria profesoshi nawa muke da su a Najeriya dan Allah ku buga mun su ku fitar mun musulmi kwaya nawa ne yan arewa kwaya nawa ne yan kudu kwaya nawa ne za ka yi kuka bakin ciki sai ya kusa kashe ka na biyu doctor doctor PhD degree holders PhD holders duk za ka iya nema a suru universities university kaza tana doctor kaza university kaza tana doctor kaza university kaza tana doctor kaza ko ga doctoci nawa muke da su a Najeriya ka raba mun su gida biyu yan arewa nawa ne yan kudu nawa ne musulmi nawa ne kafirai nawa ne ba fa likita ma mai allura ba shi ke nufi just doctor wanda ya bi academic line ya yi karatu doctor a geography doctor a mathematics doctor a islamic studies doctor a arabic doctor a hausa guda nawa ake da shi ka sha bakin ciki ka sha mamaki labarin mu malam babu mun yi kasa da nan ba zai stolo is down to ballanta na uwa uba likitoci malam ka faɗi kanka tsaye wallahi malam likitoci arna a najeriya sun ninninka musulmi da saukowa nosis da inda ka ga nosis galiban ɗaya biyu za ga ba musulmi ba kuna ina kuna ina musulmi aina antum likitoci da ka sani manya-manyan likitoci wallahi mala ko yanzu din nan ko ko gobe a kudu sai a graduating likita likita 200 a arewa insha Allah watakila in an ci sa a samu guda 37 wani ababin misali na buga muku amma wannan zancen kar ku karbe shi a bakina ku tambayi ahalul fanni specialist a kamfani su gaya muku kisa dole inda za a turo wani likita su sai gaba ba kai bane ban zo muku magana harkar sana'o'i ba international business masu fita su shiga su je su kawo kaya su yi kaza nesa ba kusa ba mana nisa wannan noman wannan noma yanzu da muke in an yi wasa wallahi ka buga ka gani a nan gombe state kadai ka buga tsakanin ku musulmi da wanda ba musulmi masu noman nan ka gani manya manyan manoma za ka sha mamaki shekaran jiyan can naje wani shagon irin masu magani suna sai da maganin kayan noman nan haka kudin arha ya bani wannan labarin kyauta ya ce malam bari in gaya maka wani abin da na yi experiencing ya ce a nan gurin ana zuwa a sai magani magani na noma maganin ciyawa maganin abinan shuka wane ne waye da sauransu ya ce waɗanda suke zuwa suke sayan babban kaya suke sayan maganin nan da yawa katon katon katon idan mutum goma suka zo insha Allahu bakwai daga cikinsu arna ne a nan jihar tamu ya ce kuma idan ka zo ma'aikata gwamnati ma'aikata gwamnati ka duba ma'aikata gwamnati da wanda suke cikin aikin da wanda suka yi ritaya ka gani yawanci lokal gamman za ga dusu ne a state gamman din ma za ga dusu ne saboda su sun ɗauki ilimi wani abu ne mai amfani da gaske suke yanzu nan arewa da gwamnati take cewa a yi noma a yi noma Allah kara shugaban ƙasa lafiya da ya zabar da mutane cewa su yi noma da aka gane arewa akwai ƙasar noma daji dai Allah ya hore mana iya ganin ka. ruwa dai Allah ya hore mana amma wato babu ma'aikata ka san me yake faruwa wallahi mala yanzu inyamurai ne suke fitowa daga kudu su taho da miliyoyin kuɗi su haɗa baki da wasu ƙungiyoyi suna zuwa suna bin ƙauyukanmu suna sai gonakinmu gonar da aslan ba ta wuce naira dubu ɗari da hamsin ba za su iya sayanta naira dubu ɗari bakwai da hamsin su cake su baka kuɗi kana murna ka je ka yi auren yarka kana murna sun kwace gonar sun mata certificate wasu gurin ma gini suke suna kewaye gonakin kuma ana hada baki da dagatai da hakimanmu ana zuwa ana karbe mana gonaki ana sayarwa ana sayarwa wasu kungiyoyi ko kuma wasu inyamurai wani dan adam wani mutum yake gaya mu yace shi ya sani akwai inyamuran da ya zo kuɗi ne miliyoyi yake tafi da su daji kawai ya shiga kawai sai dai a je a ɗebo masa mutanen ƙauye kawai a yanki gona iya gani kawai a yi ciniki kawai abin da ga dama ya bar kawai ana ta rubuta takarda inyamuri. to yanzu noman ma nan da shekara ɗaya biyu uku hudu biyar wallahi ina muku rantsuwa ba ku abin na bashi rantsuwa ko wallahi in yamurai sai sun fi ku fitar da kayan abincin kun san cewa yanzu akwai shirin ma da za a yi za su zo su sai waɗannan gonakin gabaki ɗaya za su zo kawai ku za ku zama ma'aikata ne ku je ku musu shuka ku musu barema ku musu kaza nan gaba su zo fesa magani nan gaba da helicopter ma za su zo su rinka yin noma duk amfanin gona idan sun gama gaba ɗaya za su yi packaging ne a sa a kwantina a fitar da shi ƙasar waje wallahi kuna ji kuna gani sai kun zo kuna sayan masara da kyar za ku iya sayanta saboda duk kun sai da gonakin naku ko banan nan abin da aka yi mana ku yi haƙuri ku yi haƙuri mu gaya kan mu gaskiya ko banan nan abin da aka yi mana bayan an gama noman nan amfani ya yi kyau aka samu wasu mutane marasa kirki sai suke bin mutum wallahi malam masarar kamalan da ya banyata kafin idan aka auna suka yi focus suna da suna da waɗanda suke musu lissafi sai musu wannan za a samu buhu kaza sai a zo a samu mutumin ƙauye sai a zuba maka kuɗi a dora ma dubu ɗari kaza a ce alhaji karɓi wannan mu ka bar mana zamu ƙarisa zamu girbe zamu kwashe ma karmami da komai kawai baɗi ka zo ka da nomawa haka mutane suka yi sai da amfanin gonansu ba su iya kawo ko ƙwayar masara gidansu ba shinkafar ka tana nan ana kokarin a yanke sai a zo a yi cinikinta gaba ɗaya suna da kwararru yan boko za su zo su musu estimate su su surveyors su musu surveying su gaya musu cewa za a samu buhu kaza a nan idan ana tunanin za a samu buhu ɗari a wurin wallahi sai a zo a sayi shinkafan nan taka bai fi a siye ta a matsayin buhu sittin ko buhu hamsin da wani abu ba kuma su siye ta a low price su hada su tattara su je su tona ramuka a daji suna da suto suna boye abincin yanzu haka akwai abincin bara yana nan a ramuka a so an je an binne saboda ana son kasar ta shiga cikin matsi in ta shiga cikin matsi malamai economics suna cewa the higher demand ko a eh, eh, ko ba kamar the higher demand the higher the price ko in da zamar an samu demand da aka samu demand ko aka samu scarcity da mu aka samu scarcity na goods to the higher the price in dai an samu bukata ta yi yawa to farashi zai ɗaukaka yanzu idan an zo babu sweet milo a garin kashirin ana ta nema wani mutum ɗaya ne a teburinsa akwai sweet milo to layi za a yi masa to sai ya ɗaga farashi wanda ana sai da shi naira talatin talatin sai ce saba'in da biyar ne wanda zai saya ya saya wanda bai siya ba ya bari dole haka zaka ce ba ni tunda mayin sweet milo ne kai ko ba haka bane ba da zarar an samu karancin shinkafa a gari shinkafa ta yi karanci a jiha ta yi karanci to waɗanda suke da shinkafa shinkafan suka taskace ta sai su rinka fitar da ita kaɗan kaɗan sai ka jance ai wani ya fitar sai a ji ana layi to sai ya ƙara farashi wannan duka ya kamata wato a yau da gobe zama da yau da gobe mu iya fahimta mu gane wannan so wallahi hatta harkar noman ya kamata mu samu kwararru masu ilimi su tsaya su yi mana bayanin yaya ne za mu yi noman mu ci ribarsa in ba ka ba za ka zo ka shi wahala wani ne zai cinye riba ku kiyaye wannan nayi wannan saboda na san ana noma akwai gonaki anan ku mai da hankali ba cewa muka kar a sai da amfanin gona ba amma mu abin da muka riga muka sani gatan manomi shine shekara da amfanin gonarsa a gidan shi duk inda ka tashi zaka je ka buɗe rumbun ka ɗebo shinkafa a dafa in kai baki baka da haufi baka da jin tsoro ko yaushe ɗanka ya tashi zai aure baka da matsala zaka iya cewa aje a kawo za a bada sadakin za a yi mai aure saboda kana da masarar ka aje kana kaza yanzu suna muku wayo suna zuwa suna bin ku gida gida tun kaka a fari su zo su sai masarar ta ku gaba daya su ba ku kuɗin ku dai ku cinye kuɗin ku gyara gidan ku auren ya'yan ku zo ku zauna ku ba aikin albashi ba ku ba kuma mutum ya zo yana zaman talauci ba da buhun masara kwaya daya a so ɗinsa zai ɗauka ya je sayar to illa shi ake mana ba karama ba ku rike wannan a matsayin tsaraba himma kuma ina kiran ga samari matasa musamman da kuke da sauran jini shine abin da zan rufe akai insha Allah ku tsaya ku yi karatu da gaske ku fitar mana da kasar mu daga cikin kaskanci da tozarta karatun boko nan ku yi shi na cin kaca warai da gaske mu samu profesoshi a cikin mu yanzu nan gaba za a zo federal government za ta raba wasu makamai sai a ce profesa kaɗai za a bawa sai sun fi ku samu yanzu nan akwai mukamai da ake bayarwa ko matsayin eh, shugaban jami'a ko na makamancin wannan sai a ce in ba dokta ba ba ba shi ba to ba ku da doktocin ba ku da su ba ku da su daga mutum ya gama sakandare ya je ya diploma sa shikenan sai zai zauna ya zama malamin makaranta malamin sakandare tun da ka fara kana sa jan biro da bulun biro haka za ka zo ka mutu da shi kai ba za ka gaba ba ka shiga jami'a ka je kai digiri ka samu kwali daga digirin an gama a kara gaba an samu aiki a je a masters kar ka zauna sai ka yi phd wannan dalil din sai ka same ta daga nan kuma ka ce profesa ake nema dole a dama da mu a najeriya nan duk inda za a shiga da mu za a shiga amma ka zauna a gida kana abin nan wallahi haka za a yi ta lissafi ba kai ko a ku ne idan baka da ilimi na rantse da Allah wallahi kanwar ka sai a zo a bada ita baka san an bada ita ba <laughs> wani ya ce kwarai haka ne wana?" saboda baka da wani mamura a jikinka to ballantana a ƙasa kuna gani ƙasar ku ce wallahi za a zo a yi lissafin babu ku ina fatan muna fahimta imamun Nawa aka ce malam a rana ɗaya yana halartar darasi darasi masallaci wurin karatu guda goma sha biyu darasi ba ba littafi ba littafi ko daman kaya guda aka ce imamu nawawi in zai tafi duka duka shekararsa arba'in da wani abu ya mutu amma duba nawawi duk ƙauyen da ka je a ƙasar nan a duniya ka ce nawawi an san da shi mai arba'una hadis mai riyadu salihin bai tara alheri ba shekara arba'in yanzu shekara ka nawa ga ka ka kusa mutuwa ko kawaidi baka rubuta ba <laughs> ina fatan muna fahimta saboda himma ulul himma aka ce wallahi malam imamun nawawi yana tafiya a hanya ko yana mimita karatunsa ko dai qur'ani ko hadisai da ya haddace nawawi ibn hajar ya karanta mu'jam tabarani babban littafi ne fa mu'jam volumes ne mu'jam tabarani tsakanin azhar da la'asar ya karance shi tas abdullahi bin muhammad faqih faqihul iraqi ake cewa babban malami na iraqi ya karanta littafin almuguni na ibn kudama yana da mujalladi volumes more than 13 volumes ko 15 ma a wani bugun amma wannan malamin aka ce wallahi sai da ya karance wannan littafin sau 23 nu'aymin al-mujmir wanda ya shahara a duniya da ilimi aka ce saboda tsabar kwaɗayin ilimi sai da ya makalewa abu huraira shekara ashirin bumper to bumper duk inda abu huraira zai je yana tare da shi nu'aymin al-mujmir amma yanzu ana faɗansa a duniya dole ka san shi abdullahi ibn nafi'a ya makale wa imam malik abdullahi ibn nafi'a kun san maliku ai ba sai na muku bayanin sa ba to wannan sa ne sai da ya zauna tare da shekara 35 ba irin ka ba kawai yanzu kana zaune malami yayi shekara ɗaya shekara biyu kuna tare kun rabu ka fara gane karatu bari ka fara zagin malamin ka shi ya koya ma kawaidi ya koya ma ahalari ya koya ma ishmawi ko ya baka hadda qur'ani da ka haddace ce ai ni ma na zama 60 yake da ita ni ma 60 nake da ita ba shi kenan ba an raba gari kenan haka ɗaliban mu suke a yanzu wallahi tallahi nake ga muku gurur masu neman ilimin ma yaro zaka zo kana karantar da shi tun bai iya ta da baki ba ka tar mai baki ka karantar da shi ka karantar da ubansa ka karantar da uwarsa ka karantar da yayansa komai nasa ka sani sai ya taso watakila yana da zaƙin murya ta fita ka a kira'a shikenan sai aka dawo kansa ana wane wane wane shikenan sai ga shi ma zama kicima ko ai ka kana kana kiran sai ka ga mai ni fa abin nan kare ta takura mu ni ma yanzu na kai Allah kiyaye mu ku zauna da malamai ku samu albarkacin malamai zama da malami albarka ne ni'ima ne alheri ne aka ce su malamai la yashka bihim jalisu wanda ya zauna da malamai baya tatsewa alheri yake samu insha Allah imam shafi yake cewa Allahu akbar ku ce Allahu akbar imam shafi yace hafiztul qur'ana na haddace alqur'ani ina da shekara bakwai da kansa ya fada yana gaya wa ɗalibansa yana musu fada dan su san cewa harkar ba wasa bane duba dan shekara bakwai dan Allah kaninka a gida ka je yau ka tambaya wai dan shekara bakwai yace mu wa maliki kuwa na haddace ta ina da shekara goma duba mawadda duba girman ta duba taurin da ke cikin mawadda wahalhalin da ke cikin mawadda a karatun mawadda shi gaba ɗaya ma ya haddace ta yana shekara goma duba kanin kaɗan shekara goma ya yake dan Allah ku duba bambancin mu da mu da su Imam Shafi'i din nan lokacin Imam Malik yana karantar da mawadda yana yaro karami ma Imam Malik yana kan kujera shi yana karshen masallaci yana zaune yana wasa duk sauran almajiran imam malik suna da takarda da biro suna rubutawa shi baya rubutawa sai aka zo washe gari ana magana ilimi mai ina aka tsaya abin nan sai ga imam shafi yana magana aka ce kai kai da ko littafi baka da shi baka rubutu me zaka ce me ma ka rike sai aka ce bari a gwada shi yace ai ya rike aka ce hadisan nan duk da ake faɗa da yace duk ya haddace su ma kana can ƙarshen masallaci kana wasan ka haddace yace haddace yace ku ku bude littafin ku da kuka kufa a gaban malamin ya zauna malam yana haddasana wani kala haddasana fulan kala haddasana fulan suna yi har ma gyara suke sai wani ce a ashe gurin nan kaza ne sai ya gyara imamu shafi'i almajirin imam malik ne amma wallahi saboda tsabar kwanya da kwakwalwa retentive memory wallahi sai da zama malam suna kunnen doki da imam malik ne ana cewa wai malik ne ko shafi'i ne wai shafi'i ne ko malik ne wai malik ne ko shafi'i ne tsabar yayi karatu haka aka zo aka ce karanta ya kawo hadisan gaba daya to a cikin adadin kwanaki ma ba su kai sun kawo bai haddace mu waɗannan gaba daya Allahu akbar Imam Salaba yake cewa ban taba neman Ibrahimul Harbi ba duk inda naje wani babban malami ne Ibrahimul Harbi yace idan nazo neman sa duk inda nazo neman sa ba inda nake samun sa kawai sai dai neme shi a wata makaranta ko dai makarantar luga ko makarantar hadda Qur'ani ko makarantar hadisi can nake tarar da shi ba ba ka zuwa ka je wai ka same shi a gida ko wani abu sai dare abu zura yake cewa imamu ahmad kun san imamu ahmad ko imamu ahmad ibn hanbal wanda yake da musnad musnad din yana da hadisai sun fi dubu arba'in a ciki to shine aka ce ya haddace hadisi ya fi miliyan imamu ahmad ba hadisi ya fi miliyan miliyan din me imamu al-bukhari kan miliyoyi ma da ingantattun da wanda ba ingantattu ba ɗaliban ilimi idan sun san fatul bari volumes sai in in aka zuba ma fatul bari wannan teburin ba zai dauke shi aka ba cike amma gaba ɗaya hafiz ibn hajar da kayan shifta su imla'i dictation ya bayar aka ce idan ya zo karatun nan daga shi sai dan aswaki a hannunsa haka yana ba da karatu kala fulanun kala rasulullahi kala Allah tabaraka wa ta'ala wa lugati kaza wa fi ulama usarf qalu kaza wa fi wa fihi fawaid babban littafi da ka saboda karatu akramaka Allah karatu yanzu waɗannan masu karatun masu kafirai waɗanda suke suka musulunci suna da wannan tarihin addinin su wallahi sai mu kwana muna faɗan waɗannan wallahi kwana wallahi manya-manyan malamai waɗanda suka bada karatu to shi yasa aka ce karatu dai subhanallah ba a cewa komai abu zur'atul razi shi kansa yace na haddace hadisai hadisai dubbai yana gaya sa yana musu faɗa. abu na aka ce ya yi tafiya ya bar garin su ya je neman ilimi ya je ya dawo kuma ya da ilimi aka ce wallahi sai da ya kai abu zur'atar razi majalisinsa wajen karatunsa ɗalibi ɗalibi ya kai dubu talatin sama da mutum dubu talatin suke zama suna ɗaukan hadisi a wajensa dubu talatin karatu kawai ake ɗauka shi kare ibn hajar ya karance sunan na ibn maja zama hudu yayi ka je ka nemi ibn maja ka ganshi ka ga girman sa sau hudu ibn hajar ya zauna zama hudu kawai ya karance shi mujamu tabarani asghir shi kan wallahi zama ɗaya da ya zauna ya karance shi tas tsakanin sallar azhar da la'asar kuma akwai hadisi ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar a ciki abu hatimun razi ya ce na yi tafiya da ƙafata ya kai farsahi dubu da kafa ban hau jaki ba ban hau mota ba babu mota a lokacin su ban hau kaza ba din saboda tsaban neman ilimi kai yanzu nan idan za a yi lecture ko za a yi wa'azi a wani unguwa idan baka da kuɗin a caba ba za ka je ba ba za ka iya takawa ba kana neman lif imam muhammad bin ismail al-bukhari ya ce wata rana ahmad ibn hanbal ya zo wucewa ta wajenmu ku ji wannan isar wata rana Ahmad ibn Hanbal ya zo wucewa ta wajen mu sai muka ga sa a hannunsa yana sauri sauri yana gudu yana gudu aka ce ina za ka yi ce makaranta za ni Ahmad ibn Hanbal ana tashi da karatu anan takalman ma wallahi baya iya tsayawa ya sa takalman da gudu yake tafiya ya dauko karatu a can ya dauko karatu a can yau ba gashi ana cewa mazhabar hanbaliya ba saboda yayi karatu maqul yace tsuftul arda kullaha fi talab ilm yace ni kasan nan fa nan gaba ɗaya ba inda ban je ba wajen neman karatu wanda a yanzu wani sai ya ce maka shi kuma duniyan nan ba inda bai zagaya ba wajen neman kuɗi wani yace na hauro ka na hau kori kora an goya mu akan raƙuma mun hau jaki mun tsallaka da kwale kwale muna neman kuɗi har yau Allah bai kawo kuɗin ba abinda na faɗa da daidai Allah shi ba kula da wanda na yi na kuskure ko a harshe Allah ya fi mana ku yi haƙuri saboda muna kan hanya kuma eh, wannan ita ce haɗuwar mu ta farko muna fatan Allah ya dada hada mu da alherin sa zan dan taka birki nan insha Allah ta'ala dan kar a zo a bar min abin da na faɗa kuma a zo a manta shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh